Blows Online TV. Blows Online. Kusan kun shekara ɗaya da rabi. Yanzu a cikin wannan amana ta wakilci da Allah ya baku. Ya zuwa yanzu daga sadda kake neman mulki Allah ya baka wannan wakilcin zuwa yanzu wani experience za mu ce ka samu na aikin majalisa. bayan an bani certificate abinda farfesa ya fara ce mani to muna jiran sabon waka wanda yake ni ban koyi zaton ya sani ba so a bayan Allah ya sa kotu ta yi wannan hukunci a duk jaridu na ƙasa sun ɗauka daga cikin yan majalisu na zamfara akwai mawaki so to kuma haka da na shigo majalisa ko wasu mutane da yawa har da speaker ma kan shi da deputy speaker wallahi da sai da su kan magana musamman deputy speaker ke bani labari ai suna cikin jirgi sai ka gaya mai ce a cikin yan majalisun ka na bana akwai mawaki daga zamfara sai ce ya gani da faifa so saboda haka Allah yana son ka hada ni da shi bayan speaker ya shigo muka gaisa sai deputy speaker ce to babu dama amma dai zan gaya mashi mun zo mu gaisa amma babu dama su haka dai akwai yan majalisu da yawa da yanzu duk abokaina ne can da baya duk uwayen gida masu gidaje ne su kuma suna bani shawarwari cewa wannan gidan da ka zo gida ne mai wahalar mu'amala abu biyu ya kamata ka yi na farko ka yi gaskiya kuma ka rike amana to waɗannan abubuwa idan ka yi su insha Allah za ka kare lafiya kuma ba za ka samu wajen matsala ba su waɗannan karance-karance suna da yawa daga baya dai hiranmu in ta ci gaba zan ci gaba da amma wani honorable eh, experience ɗin tunaninka kamin ka zo mm. Mm. da bayan ka zo akwai bambanci eh, sosai ko to me me ka zuwan wanda kila kai ga imagination ka da mm. ba haka yake tunanin abun ba gaskiya ne a ai kamar misali ita shari'a ta addinin musulunci abin ta tana da muna ma misali in za ka yin sana'a ko kasuwanci to ka karanci ya yake kafin ka yi ba ka zuwa kawai ka faɗa abu ka samu matsala yau ka samu matsala su bayan na shigo na zauna ne ta kallon abubuwan da ya ah, idon basira already ai duk mutumin da ke neman takara musamman ni da ni taba yi ban nasara ba so tun ban rasa blueprint dina wata dole kana tsari in ni ci zan yi kaza zan yi kaza mm. so amma dai duk abin da na kudurta babu abu guda wanda ya yi zan so in san me ka tsaro me kai kudurin kawo jawo ma al'umma ka matsayin ci gaban lokacin da kana nema da sabbin da misali mu san kudurci kudurcin haka to abin da kuduri na kamar yadda ni waye kai na ta ni samu kaina ni nan talakawa ne na so kuma haka mutane suka ta ɗawainiya da rayuwa ta Allah ya kawo ni wanda nake so kuma ina son mutane nan su ma in rama ma ɗayan su wata kila yawa mai da buki so guri na mutum ya samu aikin yi saboda haka da aka zo muka ci wannan nasara mutane za su ta kiran katuwa na kaza duk kwamiti kaza na ake samu kuɗi kaza duk kwamiti kaza na kawai sai na aje hankali na sai na ci to wani ake samu aiki aka bani shawara to kuma mun ɗauki wannan shawara na zaɓi rock safety daga ciki da police affairs duk dai irin waɗannan abubuwa su za a samu za a samu yanzu haka insha Allah ko bari mu samu mutane yi Thunder Blows Online TV Thunder Blows Online